Wani rahoto da muke samu yanzu-yanzu daga shafin Alfijir Hausa na cewa gwamnan jihar Katsina wato gwamna Aminu Masari ya baiwa mawaƙi Rarara kyautar katafaren gida a jihar Katsina. Gwamna Aminu Bello Masari na jihar Katsina ya gwangwaje fitaccen mawaƙin siyasan nan wato Dauda Kahuti Rarara da kyautar katafaren gida na miliyoyin nairori. a cikin birnin jihar Katsina bayan ƙona mishi gida da wasu fusatattun matasa suka yi a jihar Kano. A wani ɓangare kuma fitaccen mawaƙin Rarara ya sami kyautar motoci kusan guda bakwai tun bayan daga ranar da aka ƙone mashi zuwa yanzu wanda yake ci gaba da ƙansar waɗannan kyautar danƙara-danƙarar motaye. ciki kuwa har da wata mota wato Land Cruiser wacce ba ta jin alburushin bindiga. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka zaunar da jihohinmu lafiya ka haɗa kawunanmu ka ba mu shugabanni na gari amin suma amin.